da farko ga bayanin kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp ahmed usman kan batun hadarin mota da ya kashe masu bikin maulidi a garin malam sidi da ke karamar hukumar kwami wannan hadari da ya faru na garin malam sidi a wasu na farko kamar yadda kuka sani hukumar 'yan sanda da ta bayar lokacin da hatsarin ya faru da dpo ya kwantar da tazarma tare da sauran jama'a mutum takwas da aka yi rikotin suka rasu ba ya tashi da yanzu har ya kai ga mutum zuwa sha biyu mutum sha ɗaya yaran nan ne ɗayan cikakken da sha biyu kuma shi ne driver ne wanda a ya rika da shi to amma dai har yanzu kuma yan sanda na jihar gombe tana nan tana ba wa su iyayen waɗannan yara wato hakurin jure wannan rashi da suka yi da kuma kiran al'umma na garin malam sidi da kuma sauran jama'a na gudun ɗaukan doka a su. a halin da ake ciki kun iya kama wasu daga ciki suka kawo a tsaniya a dangane da wannan al'amari da ya faru? takaice dai mai kuma kwamishin yan jihar Gombe ya kira su iyayen wannan driver da Allah ya mata cikawa inda suka zo nan headquarter na yan sanda aka kuma eh, nuna da hali na alhili da kuma jajantawa waɗannan su ne matakan farko da ake ɗauka bayan kuma ana nan ana kan kyakkyawan bincike a can gari na malam Sidi a nan ba ta ba dai hukumar yan sanda insha Allah za ta fito da takarda na cikakken bayani akan kuma irin wato a hukunci da ya kamata za a ɗauka a kai. Wani irin biso aka yi musu? Eh to wato abin da ke akwai shi kudagaci na garin Malam sai din shi ya jagoranci sauran al'umma aka ɗauki gawa yaran na aka kawo su kofar mai masaba sarkin gombe inda aka musu jana'iza na bai daya. A ɗaya ɓangaren kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi ya gana da manema labarai inda ya bayanin nasarar da suka yi wajen kama masu satar mutane da kuma 'yan fashi da makami. Sunana CP Muhammad Zaki Ahmed of police uh, Bauchi Command yawancin waɗanda muka kama masu kama mutane ne su yi garkuwa da su domin a ba su kuɗi a ba su kuɗin fansa sannan kuma wasu kuma amma um, ne masu 'yan fashi da makami masu tare hanya ko masu shiga gidajen mutane su nemi abun da basu su aji ba da karfin tuwo su karba su fitar akwai wani wanda yake kuka kama shi shine kaman wato wakilin da ke kai komo a tsakanin masu satan mutanen nan hmm. ah, kun kama me ake ciki da shi kuma ah, yana taimaka mana kwarai wurin bincike wurin gano su in ka lura ya siyo musu kwayoyi masu yawa kamar yadda aka nuna su ne yake kai musu suna zama shiga cikin halin maye su fita hankalinsu su zo su aikata wayannan ayyukan laifi duk ayyukan laifukan da ake aikatawa wasu mutane suna gani sun san masu aikata su su su goyi bayan hukumomin tsaro su ba da information domin a karya wayannan mutane abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria